biyar ne litinin kai yau biyar ne ga wata ko kalandar Najeriya hudu to hudu ga wata a yau shekara ta hudu ga watan sha biyu wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na goma sha bakwai ko sha takwas darasi na goma sha takwas za mu tashi yau babu su judi sahawi babu su judi sahawi babin da yake magana dangane da sujada tarafkanwa sujada tamantuwa sujada guda biyu da mutum ke yi don cike wani gibi dan magance wata tangarda da ta faru a cikin sallah tangarda nan ko ta hanyar samuwar ƙarin wani aiki a cikin sallah ko kuma samun ragin wani aiki a cikin sallah an gane ku الحديث الأول بعد المئة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها فكأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم wannan shine hadisi na ɗari da ɗaya a cikin wannan littafi kuma shine hadisi na farko a cikin wannan babi babin da yake magana dangane da sujudu sahu an karɓo daga Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ɗaya ne daga cikin shugabannin tabi'i wanda su ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sun rayu da waɗanda suka ga manzon Allah sun rayu da sahabbai an abi huraira shi muhammad ibn sirin ya ji wannan hadisi daga abu huraira Allah shi kare da gare shi ya yace sallabi na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah Sira da amincin Allah su kare tabbata gare shi da iyalan gidansa ya yi mana sallah ihda salatayil ashi ɗaya daga cikin sallolin yamma al'ashi lokacin da yake bayan gushewar rana daga tsakiya da haka idan an ce ihda salatayil ashi ɗaya daga cikin salloli biyu na yamma salloli biyu ne masu ne azhar da kuma la'asar dan su ne ake yi bayan rana ta bar tsakiya kafin faduwarta wannan lokacin shine ake kira al'ashi rana ta bar tsakiya amma bata kai ga faduwa ba an gane ku yayi mana ɗaya daga cikin sallolin nan sirin muhammad ibn sirin ya ce wa sammaha abu هريرة abu هريرة ya ambaci wannan sallah ɗin. an gane ku ya ambace ta walakin nasitu ana sai dai ni na manta kowace ce wato kaga amanan riwaya kenan ya san lallai Abu Huraira ya faɗa masa ko dai azhar ko la'asar ya faɗa masa ita amma ya manta kowace ce idan haka sai ce ɗaya daga cikin biyan ce ne amma na manta kowace ce an gane ku wannan ke nuna zurfin ilimin magabata da kaskantar da kansu wato kowane dan adam na iya mantuwa da wani ne dole sai ya shaci fa ya ce azhar ce ko ya ce la'asar ce karshe kuma ya bayyana cewa ba ita dace ba amma idan ce ɗaya daga cikin biyu kowace ta bayyana da kaga yayi gaskiya kenan kuma bai nuna gajiyawarsa ba wajen ya ce na manta abu hurairu ce fa salla bina raka'ataini yayi mana sallah raka'o'i guda biyu summa sallama sai kawai yayi sallama fa kama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid sai ya tashi ya tafi wurin wani katako ma'arudatun fil masjid wanda an ajiye shi a masallaci a yamakon a kafa shi haka an kwantar da shi a kwance wani katako da cikin masallaci mai yiwuwa an kawo shi za a yi wani aiki kafin a fara yin aiki aka ajiye shi a gefe guda sai manzon Allah ya tashi ya je wurin wannan katakon an gane ku. fattaka alaiha sai ya dan kishin gida yake a cikin wannan katako fa ka annahu ghadban kai ka ce lalle manzon Allah na cikin fushi in ka ganshi a cikin wannan yanayi kamar yana cikin wata damuwa yana jin wani abu ya dame shi amma bai san ko menene ba wa wada yadahu al-yumna al-yusra ya dauki hannun dama ya dora akan na hagu wa shabbaka baina asabihi ya sabanta tsakanin yatsunsa haka kenan shine tashbikul asabi yayi haka kamar yana cikin wata damuwa dai haka yayi kasage wata damuwa na damunsa amma bai san menene ba yanzu maganar annabi ya dora dama akan na hagu yayi tashbiki saba tsakanin yatsunsa guda biyu duk wannan menene zai dame mu a cikin ruwayar amma sahabbai ba sa kyale kowane motsi da manzon Allah sai sun haddace kamar kwamfuta kowane irin abu da manzon Allah yi da wanda zai amfane ka cikin sallar da wanda ba zai amfane ka ba da wanda zai amfane ka a rayuwa da wanda kake ganin yanzu baka da bukatun su kila sai nan gaba sai sun ruwaito komai da komai kuma da ayi kokarin istinbadi a ciki watan wata rana dan wata rana in ka ga mutum ya haka zaka ce ya kake wasan yara sai ka ce me wasan yara ba ya tabbata ba annabi ya cikin hadisi ba a samu fikihun hadisin ba shi yasa ba sa kyale komai sai sun haddasu wa kharajat as-sara'an min al masjid masu gaggawa tuni sun riga sun fita daga kofofin masallaci ba an yi sallama ba sun riga sun tashi sun tafi sallah mai raka'a hudu an yi raka'a biyu an yi sallama tuni sun riga sun tashi sun fita qalu da suka fita waje sai suke tattaunawa da juna a ta salatu a'a mun samu rahusa ne an rage adadin rakawoyin sallah ta koma bi ne amma yadda sallar raka'a bibi ce kuma wa fil qaumi abubakar wa umar abu hurairah yace cikin mahalarta sallan akwai abubakar da umar wanda muna ganin duk sun fi wa matsayi fa ha ba an yukallimahu amma manzon Allah ya musu kwarjini ba su samu daman su yi masa magana ba sun tabbatar raka'a biyu akai bayan ko azhar da asar hurudu ake gashi ba tafiya akai ba amma manzon Allah da kwarjinin da sun kasa masa magana su ce an rage sallah ya manzon Allah wa fil qaumi rajulun a cikin mutanen da suka halarci sallah akwai wani mutum fi dai tolun wanda yake da dogayen hannaye kamar ubangiji ya bashi baiwa ta dogon hannu da ya rasa ya dara na sauran jama'a yuqalu lahu dhul yadaini da haka ma ake kiransa da suna dhul yadaini ma'ana kamar kowane hannu daya daidai yake da hannunka biyu idan an tashi kwatancensa kamar ka ce malam mai dogon hannu sai ce dhul yadaini to me ya faru daga nan fa qala ya rasulullah sai shi wannan mutum da ake kira Zulai ne yace ya manzon Allah anasita shin mantuwa kai ne am qusrat salatu ko kuma sallar da aka rage aka mai da ita raka'a biyu kaga ladabin zance na sahabbai in yanzu ta za akar maka Allah raka'a biyu kai <laughs> inda irin mu ne karshen da wani ya ce da manzo Allah raka biyu kai ya rasulullahi ya ya kai haka raka biyu daga sahu na farko har na karshe sai wani ya ci gyaran ka amma wannan sahabi sun ce a nasita manzo Allah mantuwa kai ne an ta sala ko kuma an tauye sallar ne an maida ta a biyu fa qala sai manzo Allah ce lam ansa wa lam tuqsar yace ban manta ba ba kuma a rage sallah ba tana na raka hudu da take kuma ni ban yi wata mantuwa ba fa qala aka yi shiru sai manzo Allah ce akama ma ya kullu zul yana neman tabbaci daga sauran sahabbai a kama ya kulu zulaidain yanzu abin da zulaidain ya faɗa haka ne raka abi ko muka yi kanu na sai da sabai suka ce kwarai manzo Allah raka abi biyu aka yi kaga cikin ladabi kenan fa taqaddama manzo Allah bai wata wata sai ya wuce gaba inda shimfidan liman take fa salla yayi salla fa salla ma taraka ya cika abin da ya bari din nan shine raka nawa biyun karshe summa sallama sannan sai yayi sallama bayan yayi sallama summa kabbara sannan sai ya kabara wa sajada misal sujudihi yayi irin sujadar da yake yi cikin sallah au atwal ko ma wanda tafi wannan tsawo summa a ra'sahu sannan ya dago kansa fa kabbara yana mai kabbara summa kabbara sannan ya sake yin kabbara wa sajada misal sujudihi yayi sujada kwatankwacin sa ta cikin sallah au atwala ko wanda tafi ta tsawo summa a ra'sahu sannan ya dago kansa wa kabbara yana mai yin kabbara farubba ma sa'alu yaso da dama sun tambaye shi shi abu hore da lokacin da ya faɗi wannan hadisi sun masallama to daga nan kawai sai ya sallama aka ci da abu hore da. kala ce, fa nubbitu anna imran bin husayn qala thumma sallama muhammad bin sirin yace to an bani wani hadisin an bani wani labari nubbitu an ba'ani munabbi'un wani ne bani labari ya bani labari cewa anna imran bin husayn sahabin nan da ake kira imran bin husayn kala yace thumma sallama sannan sai manzon Allah ya sallama ina fatan kun fahimta Imran bin husain yana cikin waɗanda suka halarci sallar kuma yana cikin marwaita wannan hadisi dan shi a cikin ruwayar ma wanda ba ta Abu Hurairah ba ya ba da tabbacin sallar da hakan ta faru sallar la'asar ce an gane ko ya ba da tabbacin sallar da hakan ta faru sallar la'asar ce kamar yadda yake cikin sahih bukhari kun bayyana wannan da kyau karkashin wannan hadisi akwai mas'aloli da za a iya fahimta na farko jawazu sahawi min al-anbiya'i alaihi musallatu wassalam ashe ya halatta annabawa na iya rafkanuwa na iya mantuwa fi af'alihim al-balaghiyya cikin ayyuka waɗanda suka shafi isar da sako na musulunci domin ayyukan sallah isarwa ne isar da musulunci ne to a cikin ayyuka da suka shafi isar da sako ashe annabawa na iya yin mantuwa kun gane illa annahum la yuqarruna alayhi sai dai ba a tabbatar da su kan mantuwa din sai Allah ya kawo wani dalili da za a tunatar da su amma al-aqwalul balaghiyya amma zantuka na isar da sakon musulunci kamar lokacin da annabi ke wa'azi ko yake bayani da sharhin abin da ya shafi musulunci fasahu fiha mumtani'un alal anbiya to irin wannan mantuwa an hana annabawa yi ma'ana ubangiji ya tsare su ba za su yi mantuwa ba cikin irin wannan wa nukila fi zalika al-ijma an ruwaito ijma'in malamai game da wannan mas'ala ma'ana annabawa sukan yi mantuwa wajen isar da sakon musulunci yayin da suke aiwatar da abin ayyukace amma ba sa yin mantuwa yayin da suke isar da abin da baki kun fahimci wannan na biyu الحكم والأسرار التي تترتب على هذا السهو za mu fahimci waɗansu hikimomi da waɗansu asirai waɗanda suke biyo bayan irin wannan mantuwa min bayani tashri'i kamar bayyana shar'antuwar wani abu cikin musulunci wa takhfifi anil umma da kuma sauƙaƙa ma al'umma bil afwi anin nisyani minhum ta yadda za a yi musu rangwame dangane da mantuwar da suka yi a madadin a ce a sake sallah gaba ɗaya yanzu kaga ba yi wannan ba sai aka ce me a cika tada kuma a yi wani abu ina fata an fahimta abu na uku wa bayanu annal anbiya basharun sannan a cikin wannan akwai bayanin cewa ashe annabawa mutane ne yajuzu alaihim ma yajuzu ala irin abin da ya halatta ya samu sauran mutane na mantuwa su ma yana samun annabawa din fi afalihim a cikin ayyukansu la aqwalihim banda zantukansu albalaghiyya waɗanda suka shafi isar da musulunci na uku أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها بل يجوز البناء عليها وإتمام الناقص منها mutum idan ya fita daga cikin sallah yana mai cikakken zaton ta kammala sai bayan ya yi sallaba sai kuma ya samu yaƙini daga baya ko aka faɗakar da shi ko shi ya samu yaƙinin cewa a'a sallar nan bata kammala ba wannan fitar da yi bata warware sallar ba dan da ta warware sallar sai mu ce ya faro sabuwa amma tun da ya tana yanzu a kusa me zai yi sai ya cika la ya qata'uha wannan mantuwar fita daga sallan baya yanke ta bale juzul bina wa alaiha ya halatta ya gini akan abin da ya bari baya wa itimamin min minha ya cike gibin da aka samu na sallah wato magana sa cewa annabawa ba sa yin mantuwa a cikin isar da sako na baka sai a cikin ayyuka na isar da sako ma'ana kenan sa iya mantuwa a cikin abin da ba isar da sako bane ba waɗansu zantuka na annabi ce yi kaza bar kaza ko kaza ko kaza cikin abubuwan da suka shafi duniya ko zo mu je wuri kaza ko zan yi abu kaza ko idan an jima zan yi kaza da sauransu a irin wannan annabi na iya me mantuwa an gane ku amma wajen abin da ya shafi isar da sako na baka shine malam ke nufi annabi baya mantuwa a irin wannan amma a aikace in yana isar da sako bayanin yadda sallah take ko wani abu na ibada zai iya me mantuwa ina fatan kun fahimta abu na hudu da za a iya fahimta daga cikin hadisi annal kalama fi sulbi salati minan nasi la yaqta'uha wato yin zance a cikin tsakiyar sallah saboda mantuwa irin wannan zancen baya lalata sallah khilafan liman abtalaha bi zalika min ulama sabanin wanda ya bata sallah idan hakan ta faru cikin malamai faqad takallama fiha zulaydaini wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ba'd al musallin gashi sallah zulaydaini yayi zance manzon Allah yayi waɗansu sahabbai sun yi kuma duk gashi an yarda sallar tana nan dan kawai sai aka karasa abin da aka bari ba tare da an sa kotu daga farko ba na biyar sihatu bina'i ma taraka min as-salati ala awwaliha walau tala al-fasl ingancin mutum ya gina abin da ya bari na sallah ya gina akan nada akan farkonta walau tala al-fasl ko da an dan sami tsawon lokaci tsakanin barin sa sallar da kuma dawowar dan bayan an yi sallama sai manzo Allah ya tashi ya zauna kaga ya nuna ya dan dauki lokaci a wurin a zaune har ma su kuma suka tashi suka fita daga masallaci suna tattauna me ya faru me ya faru ga Abubakar ga Umar bai yi magana ba su yi magana ba sauran sahabbai kuma suna ganin manzo Allah ya musu kurjini tunda ma Abubakar da Umar ba su yi magana ba su ma suka kasa sai dai suna tattauna tsakanin su har aka samu zulai dai ne ya karfin hali ya zo cikin ladabi diya ya faɗi abin da ya faɗa kaga don an sami tsawon lokaci kafin a sake dawowa kenan amma da aka dawo duk da haka manzo Allah bai ce a sako sallah daga farkon ta ba wa kazalika law nasiya sujuda haka abin ke faruwa da mutum zai manta da sujuda wa fi'lu ma yunafi salata min kalamin wa ghairihi ko ya aikata irin abin da ke ya ci karo da sallah wannan abin zance ne ko wanin sa faqad sabata fi sahihaini an ibn mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sajada ba'da salami wal kalami ya tabbata cikin sahih bukhari wato daga abdullahi dan mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada bayan ko da yayi sallama har ma yayi zance daga baya sai ya zo ya sujada na shida annal harakata min ghairi jinsi salati la tubtilu salata walau kasrat ashe yin motsi a cikin sallah cikin abin da ba sallah din bane ba baya bata sallah ko da motsin yayi yawa a ina ka fahimci wannan cikin hadisi ma'ana tunda da sallah bata kare baraka a hudu sai aka yi biyu aka yi sallama har yanzu abin da ake ciki menene ana cikin sallah ne bata kare ba tunda sallar raka'a a hudu sai yanzu ko biyu aka yi duk da an yi sallama ai ba a kare sallar ba gashi manzo Allah ya tashi ya je can sahabbai sun tashi sun fita waje wannan yayi kaza duk wannan motsin da suke a cikin me suke domin in ka ce a wajen sallah suke da sai a faro daga farko da akan amma cikin sallah suke ashe yin motsin da baya cikin jinsin sallah baya bata sallah ko da yayi yawa bina'an akan wannan ne suka ce idan wani zo na bubbuga maka kofa ka san shi kana rufe ka rufe kofar ka gashi kuma kana dab da kofar ka iya taku daya biyu ba tare da ka kauce a kibla ka bude masa kofa ya shigo kai masa ishara ya zauna ka ci gaba da sallah ya halatta an fahimta ku wannan ayyukan na bude kofa yana cikin aikin sallah ba ya cikin aikin sallah to sai dai waɗansu malamai suka ce idan ayyuka sun yawaita ne to sai dai in yanke sallah za ka yi to wannan kuma za ka yanke sallah ne in wani abu wani abu ko babbar mafsada za ta faru to wannan sai ka yanke sallah kana cikin sallah irin masallatin nan ka ajiye mashin ɗinka sai kawai kaga wani ya zo yana bugawa ai ba maganar sallah ko sallama ba za ka yi ba za ka bishi a guje ka rike kayan in ka gama sai ka zo ka dawo sallah daga farkon ta karka yi wani tauhidi wai kai sallah kake yi mashin ɗinka zai tafi ko kuma an bar rijiya a buɗe kusa da inda kake sallah makaho ya taho ba dan jagora da sanda ya tunkar rijiya ga dangadan gashi kuma kana cikin sallah to ya za a yi ai ba maganar sallah dole ka je ka yi ka ceci ransa dan in ka kyale zai faɗin kai ishara ba zai gane kuma kawo ne ina fata an fahimta dan waɗansu malaman suka ce in kana ji kana gani wai kai dan takawar kana takawa kana sallah har ya faɗa ya mutu sai ka biya diya ya zama katal al'auni kenan ma'ana ta sababta fi katlihi bi imkanika an tunkidahu lakinnaka lam taf'al ina fatan kun fahimci wannan na bakwai wujubu yi sahwi liman sahafi salati wannan istinbadi da malam yace cewa wajabcin yin sajadu guda biyu na mantuwa a cikin sallah ga wanda ya rafkanwa cikin sallar faza da fiha yayi karin wani abu auna na kasa minha ko ya rage wani abu li yajbura bihi sala dan ya tada targadan sallar wa yurgima bihi shaytan kuma dan ya kunyata shaytan yace wajibi ne yin sujudu guda biyun sawa'un qabla salami ne ko ba'da salami to amma mas'ala ce aka yi sabani shin sujudu sahwi wajibi ce ko mustahabbi ce idan an ce wajibi ce kenan dole ne ga dukkan wanda ya rafkanuwa cikin sallah sai yayi mai sujudu sahwi ya zama tilis kenan idan an ce mustahabbi ce a'a idan yayi yana da lada haka aka fi so amma idan bai yi ba kuma sallarsa ta yi kenan saboda rabbana la tu'akhidhna in nasina to menene wajibi ne ko mustahabi ne in kuma ce wajibi ne kun yi takalidin bassam kenan shi nan wurin ya ce wajibi ne amma baya da hujja ko ta sisin ko ba wajen wajibci lalle an fi so ka yi amma da mutum bai baka cewa baya da sallah baka da hadisin da ya wajabta duk hadisan gashi nan zamu karanta su aiki ne ba umarni bane karkashin aikin annabi ba koyon wajibci sai karkashin umarni ina fatan kun fahimta na takwas anna sujuda sahwi la yata'addadu walau ta'addadat asbabu sujudin sahwi dai guda ɗaya ne baya kirguwa ko da ayyukan sun kirgu a'a kai ne ka zo a madadin a madadin ka zauna cikin raka'a ta biyu sai baka zauna ba kamanta kaga sujudu sahwi ta kama ka da ka zo kuma kai raka ta hudu a madadin ka zauna sai ka manta sai da ka tashi ka karo ta biyar kana tsaye sai ka tana sai ka sake dawowa yanzu ka yi me ka yi ƙari ɗazu ga rage yanzu kuma ga ƙari to idan ka tashi sujudu sahawan guda biyu za ka yi ka yi na wancan ragen sannan ka zo ka yi na wannan daɗin ko guda ɗaya ta wadatar ɗaya ta wadatar ko da ababen da ke haifar da sujudu sahawu din sun kirgu to sujudu sahawu din da guda ɗaya ce shine sujudu guda biyu imma qabla salami wa imma ba'da salabi ina fatan kun fahimta kuma akwai wani abu wata fa'ida da na taba karanta ta ibn al-qayyim yana cewa su as-sahwu fi salati akwai bambanci tsakanin as-sahwu fi salati da kuma as-sahwu anis salati akwai bambanci kwarai da man sahabi salati wanda ya rafkanuwa cikin sallarsa sallar ta lalace ko tana nan tana nan kawai me zai zai sujudu sahwi amma man zaha an salatihi fa idan ce saha an salati ha amdan kenan saha fi salati nasiya fiha eh, wanda yi mantuwa cikin sallah kaga daban da wanda yayi abu da ganganci shi yasa aka ce munafikai ba wai sahau suke a cikin sallah ba da sai sai sujudu sahau yayi allazina hum an salatihim ne ba fi salatihim ba da an ce allazina hum fi salatihim sahun ya zama abin zargi da gashi annabi da sahabbai ma ba sun yi sahu fi salati ba amma ba su yi sahu anin salati ba amma munafikai sun yi sahu anin salati aka zarge su kaga bambanci shine bambancin fi da an kawai ya haifar da wata ma'ana sabuwa anna sujuda anna أن السجود الساوي لا يتعدد walau تعددت أسبابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ونقص الصلاة وما ذلك اكتفى بسجدتين manzon Allah ya yi sallama sallama din da shi a cikin sallah Wa na kasar salata gashi ya tauye sallah wannan kuma ta waya ce wa ma zalika iktafa bi sajdatayn tare da haka gashi ya takaita ne kawai akan sujudu guda biyu na tara anna sujudu sahwi yakunu ba'da salami sujudu sahwi yana kasancewa ne bayan sallama idza sallama al-musalli an naqsin fi salati idan dai mutum ya yi sallama ne wajen tawaye sallah idan mutum ya yi sallama wajen tawaye sallah wa ma adahu kunu qabla salami in ba nan gurin ba duk inda su sujudu sahu yake kowa za a yi shi ne kafin sallama ba bayan sallama ba wa hadha wa huwa mazhabul hanabila wannan mazhabin hanabila kenan su malamai suna tattaunawa kan cewa me ke sa kai qabli me ke sa kai ba'di kun san dai da muka saba a malikiya idan kai ragi za ka yi qabli in kai dadi za ka yi ba'adi wannan shine ka'idar malikiya kuma idan kai ragi kai dadi kuma kuma za ka yi dai za ka yi qabli ina fata an fahimta sannan idan a madadin ka yi qabli sai kuma ka sake manta ba kai ba har sai da kai sallama sai kai sai kai ba'adi a madadin ta kaga a malikiyance abin an riga an kare a nan gurin ina fata an fahimta to waɗansu malaman su kuma suna ganin suna da wannan ga mazhabin hanabila su suna ganin anna sujud sahwi ya kunu ba da salami ana yin sujud sahwi ya zama ba'adi yaushe idza sallama al-musalli an-naqs in mutum yayi sallama sakamakon tawaye wani abu na sallah wa ma adahu duk abinda ba wannan wurin ba ya kunu qabla salami to su suna ganin qabli zakai duk abinda ba nan ba qabli zakai wato su kenan rage shi ke kawo me ba'adi amma dadi me zai kawo qabli mazhabin tafsirin kenan su وهو تفصيل بجميع يجمع الأدلة yace wannan kurarrabe zance ne wanda zai haɗo maka kan dalilai din gaba daya khilafan liman qala as-sujudu kulluhu da salami sabanin waɗanda suke cewa gaba ɗayan sujada ba ake yi wa huwa mazhabul hanafiyya shine mazhabin hanafiya aw kulluhu qabla salami ko kuma gaba ɗaya salami ne shine su shafi'iyya dukkaninsa zai zanto qabla salami ne in kare kai in rage kai qabla salami zaka yi ba su da badi su kuma hanafiya badi za su yi baka da qabli mazhabin imam ahmad bin hanbal da mazhabin imam malik suna suke qabli da badi sai dai su sun yi sabani ka'idar malikiya dukkan rage qabli dukkan dadi badi idza jama'ata bayna ziyarati wa nuqsan kuma qabli وإذا نسيت قبل وإذا نسيت سجود القبل تصلي سجود البعد as-sujud al-ba'di wannan kenan amma mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal shine in dai rage ne yasa kai sallama to in ka tashi za ka yi me za ka yi ba'di to duk abin da ba wannan ba kuma me za ka yi kabli ina fata an fahimta akwai waɗansu malaman mutaharriruna min al-fuqaha irin masu yanci wanda suke da fiqhu mai yanci wanda ba sa shiga karkashin wata mazhaba su karanta ne kansu suka ce duk wanda ka ga dama kai ya halatta in kai kani ka ga dama za ka yi kabli ya halatta in kai ragi ka ga dama za ka yi ba'adi ya halatta in kai ragi da dade kai kabli ya yi in kai ragi da dade kai ba'adi ya yi wallahi kuma ba ka da hujjar da za ka ture su <laughs> ina fata mu fahimta mas'ala ta goma anna sahawal imami lahiqun lil ma'mumin li tamam iktida idan liman ya wa rafkanwan nan tana nasuwa zuwa ga mamudunsa saboda me saboda ka'ida su bi shi su koyi da shi da haka duk abin da ya shafi liman ya shafi su ko su ba ba wali anna ma tara ala salatul imami min an-naqsi yalhaqu man khalfahu min al-musallin domin kuma duk abin da ya auku ga sallar limami na tawaya to zai shafi sallar wanda ke bayan liman din cikin masallata mas'ala ta sha daya amma tashahhudu ba'da sajdati sahwi faqad qala fihi shaykh al-islam ibn taymiyyah wata mas'alar daban wanda kuma ita ma za ta saba mana yadda muka saba a maliki yance. idan mutum ya kabli ba zai yi tahiya ba sannan ya sallama haka in yi ba ma zai tahiya sannan ya sallama shine ma da ce karanta tahiya ba da sajda ta yi sahawi bayan kayi sajda taraf kanwa kafin kai sallama kad qala fihi shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam yace me laysa fi in min aqwalihi sallallahu alaihi wa sallam amrun bit tashahhudi ba'da sujudi yace ba wani abu cikin maganganun manzon Allah wanda ya kunshi umarnin cewa kai tahiya bayan kai sujudu sahwi kuna fahimta wala fil ahadith sahihati al mutalaqqat bil qabul bai tabbata ba cikin hadisai ingatattu waɗanda malamai suka karbe su da amincewa an ya tashahada ba da sujudi a ce mutum sai yayi tahiya bayan yayi sujudu sahwi falau kana tashahhudun la zakara zalika man zakara annahu tashahhad da a ce akwai tahiya din to da wanda ya ambaci hakan ya ambaci cewa annabi yayi wa umdatu man asbata tashahhud hadithu imran wanda yake cewa wato akwai tahiya kafin a yi sallama babbar madogararsa shine hadisin imran bin al-husayn huwa gharibun hadisi ne gharib laysa eh, liman rawahu mutabi'un wanda ya ruwaito shi ba wanda ya bibice shi kuma ba a karbar ruwayarsa shi kadai wa hadha yuhil hadith wannan ku na gayar da rauni cikin hadisi da haka ka'ida idan kai sajadu guda biyu na qabla salami Allahu akbar ba kai sajadan farko ba sai ka dago Allahu akbar sai kuma ka sake kuma kai kabar Allahu akbar sajada ta biyu da ka dago Allahu akbar sai kawai kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba wani tahiya bai tabbata ba cewa annabi yayi tahiya hadisin da nuna annabi ya tahiya hadisi ne mai rauni waɗansu ma daga cikin malamar kiyas su kan sun yarda mai rauni da haka ba su kafa hujja da shi ba su kiyasi suka yi ta suka yi ka'ida ba a yin sallama sai an yi tahiya wannan menene kiyasi ne suka ce ka'ida duk inda tahiya take duk inda sallama take sabaka sabaqahu tashahhud tahiya ta riga ta, to da haka muna jin nauyin mu yi sallama haka kawai ba tare da tahiya ta riga ya sallama ba kaga wannan kiyasi ne bayan ga nassi in ga nassi ba a kiyasi lajtihada fi mawridin nass lajtihada fi mawridin nass idan aka ce ga nassi ya zo ba magana kuma kai ijtihadi in ba nassi da sai ai ijtihadi an fahimci wannan ko kuma idan kuka duba ko da shi hadisin da makaranta ai gashi annabi abin nan ba cewa yayi kabbara thumma sai yace thumma rafa rasahu fa kabbara thumma kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwa thumma rafa rasahu wa kabbara kawai sai tsaya nan gudu. fa rubbama masalu suka tambaye shi thumma sallama sannan sai ya sallama sai ya ce musu eh sai ya sallama قال فنبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم sallama kaga سلم yace sai با sallama دمي با tare da me الحديث الثاني بعد المئة حديثي ندري دبيو عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وانا حديثي أنكر بوش دقى عبد الله بن بحينة الله شكال الدقريش yana cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah da mutum su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa salla bihim az yayi wa su sahabbai sallar az-zuhr fa qama fi rak'atayn al sai ya tashi daga raka'o'i guda biyu ma'ana raka'a biyu da ya kamata ya zauna ya tahiya to sai ya tashi ba tare da ya zauna ba walam yajlis bai zauna ba fa qama an-nas ma'ahu sai mutane ma suka tashi tare da shi hatta idza qada salata har yazo lokacin da annabi ya kammala sallarsa wantazara an-nasu taslimahu sahabbai na jira yi sallama kabbara sai kuma aka ga yayi kabbara wa huwa jalisun yana daga zaune fa sajada sajadataini qabla an yusallim sai ya sajada guda biyu kabli kenan kafin ya sallama thumma sallama sannan sai ya sallama kaga anan ma bai tahiya ba to waɗannan hadisai su ne umda na cewa mai sujudu sahawi ba sai yayi tahiya ba shine abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawon qabli zai yi ko badi zai yi babu tahiyya a ciki kuma anan za mu ƙara fahimtar wani abu yace hatta idza qada salata har yanzu a lokacin da ya kammala sallah qada kaga ashe al yana zuwa da ma'anan al'ada ada al shai itmamu shay kamar fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum an gane ko ma yu'khadhu min al abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubu sujudi sahwi liman sahafi salati wa taraka at-tashahhud al-awwal wajibcin yin sujuda ta rafkanwa ga dukkan mutumin da ya rafkanwa cikin sallarsa ya bar tahiyya ta farko bai yi ba to sai ya sujuda ta qabli kenan na biyu anna at-tashahhud al-awwal laysa bi rukunin ashe tahiyya din nan ta farko ba rukuni ne cikin rukunin sallah ba walau na rukunan domin da a ce tahiyar farko rukuni ce lama jabara naqsa bihi sujudu sahwi da sajada da sajada ta sahau ba za ta cike gibin barin ta ba domin da abin da ke rukuni yanzu misali mutum ya bar ruku'i kabli ko ba za ta gyara masa sallarsa. dole sai dai ya jefar da wannan raka da ya wata a cikin sallah wa yu'khadhu wujubuhu min adillatin ukura? amma wajibcin cewa ai tahiya din a wajabtun cewa a yi sujudu sahawi din wannan sai dai a cire shi daga waɗansu dalilan ba wannan dalilin ba nan kenan na uku anna ta'adduda sahawi yakfi lahu sajdatani wato ko da dalilan da ke sa a yi rafkanuwa sun zama biyu ko uku ya isa kawai a yi sajada guda biyu ya wadatar fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka huna al-julus wa tashahhud ma'an anan gurin ga annabi ya bar zama ya kuma bar tahiya amma tare da haka kuma ya yi sajadu guda biyu ne kadai na hudu ahammiyatu mutaba'atil imam muhimmancin bin liman حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك wato yadda manzan Allah ya tabbatar da su yadda suka bi shi a in shi ya manta cewa nan a ta biyu ce ya kamata a yi tahiya don haka ya manta sai ya tashi ai su basu manta ba amma saboda bin liman yana da muhimmanci ba su tsaya kan aqidar su bane sai sun zauna sai suka tashi suka bi liman din su ina ba kun fahimta tare da sanin su cewa haka ya kamata a yi faqad zada an-nasa'i wa ibn wa ibn khuzaima wal hakim imam an-nasa'i ya kara a cikin riwayar hadisin sa haka ibn khuzaima haka imam al-hakim an-naisaburi ya ƙara da cewa mai fasabbahu bihi fasabbahu sai suka rinka yin tasbihi suna ce da annabi subhanallah subhanallah famada sai ko annabi ya ci gaba bai dawo ba hatta faraga min salatihi har sai da ya kammala sallarsa sannan ya dawo yayin abin da yi an gane ko wannan ke nuna cewa idan limamin ka ya yi rafkanuwa sai kai masa sallama ya kamata ya zauna ya ya sai bai zauna bai miki ba zama zaka yi ba kai ma zaka tashi din ne ka bi shi kana sallama kana subhanallah kana masa tasbihi in ya dawo to in bai dawo ba an ci gaba kai ma sai ka ci gaba wadansu malaman suka ce a kana daga zaune din ne zaka ji cewa subhanallah subhanallah idan ya tsaya akan bakansa ya ki dawowa sai ka bi shi ku tafi an gane ku na biyar anna sahawal imami lahiqun lil mu'minin li'annahum taraku tashahhud amdan abin da ya shafi liman na rafkanwa to ya shafi mamu dinsa domin anan gashi mamu sun bar yin tahiya bisa ganganci ba manta su kai su kan wal muta'ammidu laysa alaihi sahawun li tarkil wajib wanda ya bar abu da ganganci kuwa ba a cewa rafkanwa ne don gashi ya bar wajibi wa ma tabtulu salatuhu za a ce sallah ta rushe ne gaba daya fi ghairi hadhihi sura amma a cikin sifar da ba wannan ba na shida su sujuda fi misli hadhihi hali ya yakunu qabla salam sujada a irin wannan yanayi na mutumin da ya bar zaman tsakiya bai zauna ba ya tashi wato zai qabla salam ne na bakwai na salama yali sajdatay sahwi wannan na nuna idan an yi sujudan qabli ba a yin sallama in za a yi sujudan qabli har sai an yi sujudun guda biyu ana gama su sai a yi sallama fala yufsalu bainahuma bi tashahhudin aw du'a kana gama wannan sujudu in ka dago ba za ka sanya wani abu tsakanin gama sujadan da yin sallama ba ba za ka yi tahiya ba ba za ka yi addu'a ba irin addu'o'i inda ake kai tsaye kawai sai kai sallama kana dagowa za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an bai da ku to a takaice wannan ita ce su da sahawi a takaice cikin waɗannan hadisai ina jin dai a karatu a yanzu dai kan kowa ya gamsu bai su da sahawi kuma kowa ya gamsu ya za a yi su da sahawi shi da amfanin karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babul mururi baina yadayil musalli babin da yake magana dangane da wucewa gaban masallaci yayin da baya da sutura ko kuma yana da sutura ka zo ka bi tsakaninsa da sutura ka ce zaka wuce الحديث الثالث بعد المئة عن أبي جهم بن الصمة الأنصاري كوكما ابن السمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة wannan hadisi yana magana ne dangane da shodewa gaban masallaci an karbo daga Abu Jahm ibn Simma Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah yace law ya'lamul maru baina musalli mai wucewa gaban masallaci da a ce ya san irin abin da ma za alaihi irin abin da ke kansa min al ismi na zunubi lakana an yakifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayil musalli da ya gwammace ya tsaya har tsawon 40 shi yafi masa alkhairi sama da ya wuce ta gaban masallaci qala abun nadr abun nadr yace la adri qala 40 yawman aw shaharan aw sana wallahi na manta wanda ya rawaito min hadisi shin ya ce kwana 40 ne ko kuma ya ce wata 40 ko ya ce shekara 40 cikin dai uku nan ya faɗi daya ma'ana manzo Allah ya ce da a ce mutum ya san zunubin da ke kansa sakamakon shudewa ta gaban masallaci to da ya gwammace gare ya tsaya kwana 40 har sai mai sallar ya gama sallah in ma zai ta tsawon kwana 40 dan tsawaita sallah to da ka san zunubin ƙetarawa da ka gwammace gara ka tsaya har kwana arba'in baka ketara ba ko wata arba'in ko shekara arba'in to mu dauki mafi karanci a ce kwana arba'in kai ko awa arba'in aka dauka ba kwana arba'in ba a ce shi ake nufi cikin hadisin kaga abin yana da girma ke. ashe wannan na nuna laifin kyale mutum ya wuce ta gaban wato laifin ka je ka wuce ta gaban masallaci ma yukhadhu min alhadith abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko tahrimul mururi baina yadayil musalli haramcin wucewa ta gaban masallaci idza lam yakul lahu sutra idan ya kasance baya da sutura aw al murur bainahu wa bainaha idza kana lahu sutura ko kuma yana da sutura a madadin ka bi ta bayan ta ka kewaye mata sai ka bi ta tsakanin shi da sutura din to wannan abu ne wanda yake haramun kwarai da gaske na biyu wujubul ibtiadi al mururi bayna yadayhi bayna yadayhi wajibcin mutum ya nisanci wucewa gaban masallaci li hadha al-wa'id shadid saboda irin wannan narkon azaba mai tsanani da manzon Allah ya ambata na uku anna al-aula lil musalli Allah yusalli fi turqin nas za mu fahimta tunda dai zulubin haka yake ashe bai dace ba ga masallaci ce zai sallah akan hanyar wucewar mutane kun gane ku wa fil amkinati allati la budda lahum min al-murur biha bai dace ba ga masallaci ce zai sallah a wuraren da lalle mutane suna da bukatun su wuce ta wurin li'alla yu'arrida salatahu lin-naqs dan kar ya jefa sallar sa ta samu tawaya dan idan an da sallar tana samun tawaya wa yu'arrida al-marrata lil-ithmi dan kuma kar ya jefa masu wucewa gaban sa cikin laifi an gane ko ma'ana duk inda yake wurin wucewar mutane ne sai dai ka sanya sutura shi yasa yana daga cikin ladabin sahabban manzon Allah suna shigowa masallaci in za su yi nafulfuli kulluhum yaqsiduna as-sawari sai ga gaba ɗaya suna rige wajen bin ginshikin masallaci kowa ya sutura da shi wanda yake sahun gaba galibi ba da matsala don daga shi sai bangon masallaci wanda ya zo masallaci ba kowa ko to kamata ya nemi inda ginshikin masallaci yake fila din masallaci sai mai da ita ta ce sutura dinsa haka sabon manzon Allah suke kamar yadda yake cikin bukari idan kuma daidai ginshikin masallaci da akwai mutane sahun gaba ya cika to sahun sai sahun da ke bayansa daga nan sahun da ke bayansa duk inda ka samu sahu a gabanka ga mutane suna zaune ya halatta kai hiya da mutumin da ke gabanka a zaune ai kai sutura da mutumin da ke gabanka a zaune ya zanto shine sutura dinka. ta yadda in wani zai wuce tsakaninka da shi ka hana shi wucewa sai dai zagaya ta sa ya zagaya ta can gaban sa kenan ina fata an fahimta kuma kuskure ne ka shigo masallaci ko an gama sallah ko kuma ba a gama sallah ba kai ne yanzu ka shigo sai mutum ya tsaya daidai kofa ya ce zai yi sallar nafila don za a yi ta kitara maka sallah duk wanda ya kitara wannan hadisi ya shafe shi kai ka jawo musu kuma kai sallah ka za ta samu ta waya saboda yawan ƙetarewa ko yaya wani ya wuce sai ya dauki hankalinka gwargwadon yadda hankalinka ya fita daga cikin sallah zuwa wajen abin da yake wajen sallah ne gwargwadon yadda ka samu na kasu ko ta waya a cikin sallah taka ina fata an fahimta kuma wannan ke nuna shi ita kanta sutura din wajibi ce ba wai mustahabi ce ba wajibi ne masallaci ya sutura na hudu shakkun rawi fil arba'in shakkar rawi fil arba'in hal yuradu biha al yawm aw shahr aw al am wato ainihin wannan abu guda arba'in mai rawaya yayi shakka shin kwana arba'in ne ko wata arba'in ko shekara arba'in walakin laysa al muradu bi hadha al adadi al mazkur al hasr amma dai babban abin da ya kamata ku fahimta wannan adadin na kwanaki arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in ba wa ana nufin iyakance adadin shekarun bane ko wata ko kuma wato ainihin rana din wa innamal muradu al mubalagatu fi nahyi ana so a zurfafa ne wajen nuna hayi hani din hana masa ketara sallar masallaci faqad kanat al arabu tujri zalika mujral masal larabawa sukan gudanar da irin wannan lafazi a matsayin buga misali fi kalami ha cikin zancen su inda iradatu taksir idan an so yawaita wani abu ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukaki in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum 70 marra anan ba ana nufin goma so bakwai ta 70 ba a inda zaka yi istighfari ma so ba adadi Allah ba zai karbi istighfarin ba duk yawan istighfarin da manzo Allah zai wani fuka Allah ba zai karba ba amma ba yana nufin saba'in na maratan wai istighfari saba'in shi yasa manzo Allah ce inda na san in na kara kan saba'in za a karba da na kara ina ba da inda wannan ya zana saba'in din da aka ambata cikin wannan ayar ba ana nufin goma sau bakwai bace a saba'in ta abin da yake ba adadi to shine su ma suka ce shi haka ake nufi in ji waɗansu malamai da wannan hadisi ba wa ana nufin kawai kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in ba kawai zurfafawa ake so a nuna laifin wanda ya wuce ta gaban masallaci ولهذا ورد في صحيح ابن هبان وسنن ابن ماجه من حديث ابي هريره لكان ان يكف مئة عام خيرا من الخطوه التي خطاها إن متن يا صلى الله ابو to da ya gwammace ya tsaya har tsawon shekara ɗari shi fi masa alkhairi sama da taku ɗaya da yi wajen ƙetarawa gaba masallaci an bai dago hukunci na biyar amma fi makka malai ce amma game da cikin makka فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر من أمامه رجلا أو امرأة ابن تيمية يجي cewa inda mutum zai yi sallah a cikin masallacin Ka'aba kaje dab da inda masu dawafi suke wucewa to wucewar masu dawafi din nan ba a kirgata a matsayin ƙetare sallar sallarka sawa'un maza ne suka wuce mata ne suka wuce ba ka da sutura da dai dawafi suke ba tafiya ba ce ba to sallar ka tana nan ba ba za a ce an ketara maka sallah ba kuma su ma ba za a ce sun yi laifi sun ketara sallah ba su dai kan tabbas ko laifi ba su da laifi kam to amma kai da ka je wajen shin kana da laifi ko baka da shi ibn taymiya bai ce komai ba game nan ina ba ta fahimta su ba su da laifi tun da bai suke dawafi ma'ana kai ne ka je ka same su inda suke kai ya kamata kana da sutura amma su ba za ka kama su da laifin suke tsada dan ba za su yi sun da sun ganka bari su kewaye maka ba kai ne kamata kanka je can gurin akwai kuma wani hadisi da waɗansu malamai suke kawowa cewa idan mutum ko da ke ba wannan babin bane zai zo na gaba insha Allah rabi'u ba'da al mi'a hadisi na 104 wato dai sutura tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. al ya zo zai sallah yana cikin sallah wani yaro ya zo zai wuce dan uwan Abdulmalik na Ibn Marwan ya zo zai wuce ta gabansa ya kare yaron ya matsa ya sace kare shi shi Abu Sa'id al-Khudri da ya matsa sai koda masa tafi <laughs> ne marwayin wannan hadisin suka ce ko rawi in yi rawaito hadisi ya fassara shi da abin da bai ci karo da zahirinsa ba tafsirinsa karbabbe ne alhakamun ahkamul lati fil hadith hukunce hukuncen da za a iya koya cikin hadisin na farko mashru'iyyatu sutra lil musalli shar'antuwar mai sallah ya sanya sutura gaban sa li yaqiya salatahu min an naqsi aw al-qat'i dan mutum ya kare sallarsa daga tawaya ko koma gaba ɗaya yankewa na biyu mashru'iyyatu qurbihi minha ana so mutum ya kusanci inda suturarsa take li yatamakkana min raddi man yamurru bainahu wa bainaha dan ya samu daman kare wanda zai wuce tsakanin shi da ita wa li alla yadhika ala marra kuma domin in yasa ta nesa sai ya kuntatawa masu wucewa kuma ya sa sai sun yi dogon zango kafin su wuce amma in tana kusa da shi ko ba nisa bai matsanta kowa ba kuma duk wani da zai wuce zai iya karewa amma in tana nesa fa tsakaninka da ita da nisa to kaga sai ka yi tafiya ka je wajen kenan an gane ko na uku tahrimul mururi bainal musalli wa bain sitratihi li'annahu min amali shaytan wato ainihin haramta wucewa tsakanin mutum da suturarsa domin yin haka din yana cikin aikin shaitan da manzo Allah ce falya dafahu fa yana ba falyu qatilhu fa inna ma huwa shaytan wato in yace dole sai ya wuce to ya kare shi da karfin tsaya dan ya zama ya zama kenan wato aikin da yayi aiki na ayyukan shedanu ko kuma a'a shedanin da ke tare da shi ne yake ingizo shi cewa dan me za a hana ka je ka sai ka wuce dan dai mala'ika ba zai sa saba Allah ba sai rewa sai dai shedan ma'ana fa inna ma huwa shaytan ai shaytanuhu huwa alladhi yadfa'uhu daf'an shaytanin sa yake turo shi kai kuma to sai ka matsa ka hana shi wucewa an gane ko na hudu man uman yamurru man uman yuridu al-murura bainal musalli wa bain sutratihi hana dukkan mutumin da yake son ya wuce tsakanin masallaci da suturarsa a hana shi wa yakunu bi isharatin aw tasbihin awwalan na farko dai yayi ta hanyar ishara ma'ana kar kauce ta gabana aw tasbihin ko kuma yayi tasbihi sai subhanallah da farko kenan fa in lam yandafi in kaga ya ki fahimta mana a walau bi dafihi to mutum ya hana koda ta hanyar hankali shi ne ya ture shi li'annahu mu'tadin domin ya zama dan ta'adda kenan a wannan lokaci qala al-qadi iyad al-qadi iyad sai daga cikin malaman malikiya yace wal ittifaqu ala annahu la yajuz lahu al mashu fi maqamihi ila raddi malamai sun yi ittifakin cewa mutum ba zai bar inda yake ba dan kare mai wucewa din li'anna zalika fi salatihi ashaddu min mururihi alayhi domin yin hakan ya fi tsanani sama da kare mai wucewar na biyar annal a lauta tasabbaba mautahu lauta tasabbaba mautahu min ad-daf'i falaysa 'ala ad-dafi'i dhanbun wala qawdun wato wanda ka ture yayin da yazo zai wuce ta gaban ka inda sanadiyan wannan naka ya fadi ya mutu ba diya akan ka kuma kai ba za a kashe ka ba tabbi da ture tana da karfi kenan ko ko bi ture ne yake da karfi ko da haka zai faru bisa ga tsayi to ba komai akan ka li'anna daf'ahu ma'zunun fihi domin ture shi din kana da izini daga manzon Allah cewa ture shi in ya wucewa wa ma tarattaba 'ala al-ma'zun fihi ghayr madmun dukkan abin da yake ko ya faru yayin da ka aikata abin da aka yi maka izini to abin nan da ya faru din ba za a ce ka biya ba ko a ce ka biya diya shi yasa suka ce fal yuqatilhu manzon Allah ya kausa harshe kenan ko da yake waɗansu fuqaha suna yin tawilin wannan fal yuqatilhu wato cewa yana nufin dai maimaita turewa amma kare da karfi Ahmad Shakir ce duk wannan kwane-kwane ne gaskiyar zance ka hankali shi da karfi in sai da hakan zai kauce za ka bi ne mataki mataki mataki na farko kana ishara yana karama zuwa kana karin haka in ya matsa da karfi to sai ka ture shi dan manzo Allah ce fali qatahu fa innahu shaytan mhm. la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ya zama jahili ke da ka turin shi turin kakan ya maka aikin jahilci ke <laughs> wannan yana mun wani wani bawan Allah a Kano wani mai abin dariya yana karantarwa a Aya Islamic ya je karatu Misra to <laughs> ya zo zai wuce ta gaba wani masallaci wani ba musire <laughs> sai haka ya kare shi kuma sai ya matsa sai ya wuce ya ƙara kare shi da ya zo da ya kusa da shi sai ture shi ba mu sanar doka to yana da karfi da ya ture shi da ya tunye tangal tangal kamar sai faɗi da ya yi miki sai kyale sai da ya bari ya yi rukui zo da ya faɗi lokacin da ya faɗi sai <laughs> kuma ya fita daga cikin sallah kenan yace kai mahaukaci ne baka ganin sallah take yace kai mahaukaci ne ka dole daga cikin sallah <laughs> to kaga in kaga wannan wanda zai maka wauta kana cikin sallah to sai ka kyale shi ya dauki zunubin kai dai kai naka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na shida alhikimatu fi raddihi Allah ya ka fi salati khalal hikimar da ke cikin hana shi wuce dan kar a samu tangarda cikin sallah wala Allah ya ka almaru fil ismi domin kar mai wuce waɗannan ya fada cikin laifi na bakwai ma taqaddama min daf'il marri wa muqatalatihi abin da ya gabata na cewa ana iya ture wanda ya zo wucewa ko a hankali shi da karfi wa adami dhamani fi zalika liman ja'ala amamahu sutra da kuma da rashin biyan biya ko da wani abu ya faru to wannan liman da ala amamahu sutura ya keɓanci ne ga wanda ya sanya sutura a gabansa wani zo zai wuce fa amma man lam yaj'al sutura wanda ko bai sa sutura ba fa laysa lahu hurma to shi ma ya san sallarsa ba ta da wannan alfarmar da zai kare mutum da garbi har ya dake shi لأن المفرط في ذلك كما هو مفهوم الحديث لأنه المفرط في ذلك دوما أن يزم mai من ba bai wucewa bane ke da sakaci an gane ko kama huwa mafhumul hadith kamar yadda aka za a iya fahimta cikin hadisin na takwas anna mudafa'ata kulli sa'ilin takunu bil ashal fal ashal kare dukkan wani wanda zai zo ya wuce ta gabanka za a kare shi din ne ta hanyar abin da ya fi sauki sannan mai bi masa wajen sauki sannan mai bi masa wajen sauki ma'ana ka bi a hankali in ya kika kara matsawa in ya kika kara matsawa kamar yadda shi ma Abu Sa'id kafin ya kai ga mari abin da ya faru kenan fala yajuzu mubadaratuhu bi shidda karan farko ba za ka fara da tsanani ba hatta tanfada wasa'ilul lin har sai dukkan waɗansu matakai na sauki da tausasawa sun kasa cin nasara sannan sai ka sa ƙarfi. na tara zahabar jumhur ila annahu law marra wa lam yadfa'ahu fala yanbaghi lahu an yurdahu waɗansu malaman suka ce da a ce zai wuce ba tare da ya ture shi ba fala yanbaghi lahu an yurdahu bai dace bai ce zai mayar da shi la'anna fihi i'adatu lil ma'ana kai ne kake cikin sallah dan baka ankara ba sai bayan ya wuce to za ka bi shi ka dawo da shi ya sake wucewa ya koma baya <laughs> ya sake da so bi kenan an gane ko na goma wa zakara ibn da kekal eid me kace za a yi magana nan gaba wa zakara ibn da kekal eid an al musalli yaktasu bil ismi dun al marri ibnu da kekal eid yake cewa mai sallah ya tasu bil ismi shine zai banta da laifi dunal marri banda mai wucewa idza lam yakul lil marri manduhatin an murur in dai mai wucewar baya da wata hanya sai tanan kai kuma baka sa su ba masala wa qala kuma yace yashtarikan fil ismi zai iya wasi tare a cikin laifi idza kana lil marri manduhatun in dai mai iya wucewa yana da wata hanya da zai bi amma yace sai ya wuce wa ta'arrada lahu musalli kuma ga shi masallaci shi ma kuma ya tsaya kan titin inda ake wucewa shi ko mai wucewa yana da inda zai bi amma duk da haka sai da ya bi to su duka su biyan sun yi tarayya cikin mai cikin laifi na sha ɗaya idza kana al-amalu fi salati li maslahatiha fa innahu la yanqusu wa la yubtiluha annahu shay'un ja'iz dukkan aiki da aka yi cikin sallah in ya shafi gyaran sallah din to baya tawaye ladanta sannan baya lalata ita sallah din dan ya zama an halatta shi ma'ana za a fahimci wannan wajen kare shi kare shi din nan aiki ne aiki ne kuma da shafi maslahar sallah don haka bai kawo cikas wajen lalacewar sallah ba to ina ga sai mu dakata a wannan hadisin ko don kamar lokaci ya dan ja sannan kuma an ce bayan isha akwai karatu insha Allah gobe sai mu dora akan wannan mu ci gaba har zuwa illa masha Allah eh Abin da ake bukata tsakanin mutum da sutura ta sa manzo Allah ya kasance yana tsayawa tsakanin shi da inda suturarsa take kamar zira'i uku to zira'i uku ba kullum ka zo sallah bane zaka tsaya kai haka ka auna da tsawon zira'i zaka kimanta da ido ina kyauta da tan wannan wurin yayi zira'i uku kawai sai ka sa suturarka kuma tsakanin inda manzo Allah ke sa goshinsa da inda suturarsa take dan filin da yake bari gwargwadon inda akuya za ta iya wucewa kaga wannan bai kai zira'i ɗaya yake kila tsani ɗaya ko biyu ina fata an fahimta to dukan waɗannan ababai shari'a ba za ta kallafa maka cewa ba in ka zo ka sa sutura sai ka sa ka auna ka ga zira'i nawa ne kwatance ne ko ya kai kirdado kenan domin ka'idar shari'a shine ma ja'ala fid dini min haraj ya kace cikin dukkan salloli sai ka auna da tsawon zira'in nan to akwai wahalarwa wahalarwa kuma ba ta cikin tsarin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mutum zai kimanta ne al-khars zai kirdado ne kawai cewa ina jin nan da yayi zira'i ina jin tsakanin inda zan sa goshi na da san kuma yayi daidai inda akwai za ta wuce shikenan ya riga yayi daidai ko mutum zai sa sutura din kamar yadda muka faɗa a saitin sa dan wadansu daga cikin fuqaha suna cewa ya sa ta daman sa ko kuma hagun din sa wannan saba sunna ne an gane ko na manta ban sa ba sai ya zanto tsakani na da mutumin da zai wuce ya wuce zira'i uku ko hudu biyar to in ya zo ya wuce zai wuce tsakani na da shi wannan hakkin sa suturar nan babu ko kuma har yanzu tattare da nisa tsakani na da shi ba hakkin wato ban san wani adadi ba tsakani da Allah na cewa idan mutum bai sa sutura ba daidai wani tsawon wuri za ka kintata ka ce in ka bi ta wajen baka ketara masa sallah ba wani hadisin ba za mu iya fahimta haka ba gargashinsa ba za mu iya fahimtar haka ba amma dai idan mutum ya kimanta nisan da zai ga cewa lalle ko da ya wuce bai dauki hankalin mai sallar ba shi kenan ba yadda zai kira eh ku yi a kira sallah tukuna sai a yi tambayoyi da tafiya ga masallaci wanda ya kama sutura hmm. an ce kar ya tafiya da yawa eh. kuma akwai wata hadisi da ka kaba karanta da mu anan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga akuya za ta wuce ya dinga tafiya ya ne an fara cikin shi da bango dole ne hmm. da baya to da akuya a nan da yaro karami duk ya ta wuce duk abu mai wucewa karka yadda ya wuce ta gaban ka ko dabba ce ko mutum ne ko yaro karami mara wayo karka da wuce ta gaban cikin sallah ka'idar kenan za ka hana shi eh. tafiyar da ya ai wannan zaka gina ta ne kan abin da muka faɗa da cewa tsakanin annabi da inda yake sa sutura zirayi uku ne kaga wurin baya da yawa kenan eh babu laifi zai iya wucewa wannan bai wuce ta sallar masallata ba kamar yanzu muna cikin sallah sai wani ya zo wuce ta gaban sahu a baya bai ketara musu sallah ba wannan cikin hadisin za mu karanta gobe ina da akwai hadisin da ke nuna haka insha Allah a to wannan in ka ketara su ka ketara musu sallah amma lokacin da suke cikin bin liman sai ka wuce ta gaban su to ka ketara musu sallah amma in an yi sallama to kuma kowa yana cikin sallar sa kenan shi kadai da haka duk kowa karka je da masa sallah sai dai ka wayi masa wani na cewa ina son malamin wayar min da kai dangane da sallar kasar don waɗansu sun ce idan mutum ya je garin da ba nashi ba ne to zai yi ta yin kasaru matukar yana can har sai ya dawo ko da kwana nawa ne wannan haka ne ba iyakance adadin kwanaki da mutum zai ba a kasuru ko za ka yi kwana biyar ko shida ko bakwai ko goma matukar za ka yi sallah kai kadai ko kuma za ka yi sallah da mutane a mai ne imam kasuru za ka yi sai dai in ka bi mazauna gida to za ka cika don shari'a ba ta iyakance kwanakin da mutum zai yana kasaru ba maganganu da malamai suke na kwana hudu ko su ce sallah ashirin da wannan istihadi ne na malamai amma nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan nassi da iyakance abinda ma ya tabbata cikin aikin annabi shine sabanin haka annabi ya yi kwana goma sha takwas a makka yana sallar kasar sallallahu alaihi wasallam inda a ce kari akan kwana hudu ba za a yi kasar ba da annabi bai ba wannan ce game da hadisin Aisha da ke cikin Bukhari dangane da wankan janaba inda take cewa fa yukhallilu biha usul sha'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghar thalatha gharafatin bi yadayhi to wannan yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau hudu yake zuba ruwa a kansa ko kuma yaya hadisin aisha tana hikaito mana yadda manzo Allah ke yi cewa bayan ya riga ya yi alwala zai wanke kansa wajen wanke kai farkon abin da yake fara yi ya tsoma hannunsa cikin ruwa ba tare da ɗebo ruwa ba sai ya fito da shi sai ya mummurza gashin kansa ko ina gindin gashin kansa gaba ɗaya ko ina to sannan da sai ya ɗebo ruwa ya kan fito da hannunsa na dama ya zuba a ka ya jujjuya har sai ya ka kansa ko ya sake ɗebowa har so uku guda uku yake na haka zahirin hadisin shi ka bi hmm? wannan yake cewa ana da bin yasar أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه أرأيت إذا جامع فلن يمني falam yumni qala usman yatawadda kama yatawadda lis-salah wa yaghsilu dhakarahu qala usman samituhu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل wancan hadisi na farko hadisi ne mansukh hadisin da annabi yake nuna cewa idan mutum ya yi jima'i da mace matukar bai fitar da mani ba babu wanka a kansa da haka abu yake a farkon musulunci amma an soke hukunci da shi an gane ko akwai wani ma makamancinsa cikin ruwayar musulun da yake cewa alma'u min alma'i wujubu sabbul ma'i min khurujil ma'i kenan wajibcin game jiki da ruwa sai in ruwa ya fita daga cikin kamar sai me ya fita sai mani ya fita to shi ma duk mansukh ne idan mutum ya sadu da mace ko da yayi inzali ma'ana mani ya fita daga jikinsa ko bai fita ba wanka ya zama wajibi a kansa haka idan mutum ya yi wasa da mace har mani ya fita daga jikinsa kuma ko da bai sadu da ita kuma wanka ya zama wajibi a kansa haka idan mutum ya yi mafarkin saduwa da mace matukar mani ya fita a cikin mafarkin to shi ma wani ka zama wajibi a kansa ko da ya iya tuno mafarkin ko da bai tuno ba ya tashi ya gama ni tare da shi amma idan mutum ya yi sa ya mafarkin saduwa da mace cikin mafarki ko mani bai fito masa ba babu wanka a kansa an fahimta ku wannan ke cewa da a cikin sallah mutum zai iya yin wani motsi ko kuwa ma magana don gudun kar wani haɗari ya faru to ina yin zikiri ina, mai yin zikiri da za ka yi masa magana ka kaɗa tasbi ko kuma gyaran murya ba tare da ya biya maka bukatar ka ba amma bayan ko akwai zikirin da ake hana magana

to idan wanda yake nufi kan shi mai zikiri ai ba a hana shi yin magana ba mai zikiri ba a hana shi yin magana ba mai alwala ba a hana shi yin magana ba mai cin abinci ba a hana shi yin magana ba dole ne ko kana zikiri mutum ya ce assalamu alaikum zaka yanke zikir ka ce wa alaikum assalam sannan ka ci gaba ko karatun qur'ani kake yi wanda karatun qur'anin ya fi zikirin amma idan aka ce assalamu alaikum ka zo karshen aya sai ka ce wa alaikum salam sai ka ci gaba a nan har malamai ke cewa kafin ka ci gaba sai ka mai ta isti'aza domin mayar da sallaman da kai kamar ka fita daga cikin kira gaba ɗaya ne yanzu tun da ka dawo sai ka sake shiga da isti'aza fa yaza qira'atul qur'ani fasta'iz billahi minash shaitanir rajim da haka kuskure ne a ce wai dan mutum yana zikiri an yi masa sallama sai yake amsawa har yi haka da tarbi shi tarbin na faɗa muku babu shi cikin musulunci ma asalin turbi daga indiya ne duk manyan malamai da suka yi bincike game da musulunci sun tabbatar carbi ba ba na musulmi bane daga addinin indiya aka samu carbi yan addinin indiya da yan addinin buda yan budanism da su da yan hindus din nan su ne suke amfani da carbi kirista kuma so koya a wajen su kuma waɗansu daga cikin jahilan musulmi kuma so koya a wurin duka a wurin waɗancan amma ba da asali cikin addini duk wanda ya ce ma turbina da asali ya kawo hujjarsa kowane ne sai dai ce ma an shekaru kaza ana yi kace ba wai a shekara kaza ba me hujja ne magana cewa an da ana yi daban ba an da ana shan barasa ba amma ba ta zama daidai ba to shikenan tarbi sai ka kawo mana hujja yana akwai akwai wata tsohuwa da suke girga duwatsu to ita wannan tsohuwar wasu ce ita waye ya faɗa musu ita a ina ne yake ha kawai sai a ce akwai wata tsohuwa wasan kowa ce ba ta da suna ba ba ta da gari aljana ce ko ko ko abin da ya faru lokacin annabi annabi ya ga ɗaya daga cikin matansa ta tara tarbi tana ba tarbi ba ko duwatsu tana kirgawa sai zo ce ba zan shirye da ke ba kan abin da ya fi shi alkhairi ta ce eh ce ki kirga da in yatsin ki li anna hunna mustantaqatun yawmal qiyama yan yatsun za a sa su yi magana ranar tashin kiyama sai su ba da shaida akan ki kyakkyawar shaida cewa kin yi ibada da su to kaga abin da wannan mata ta manzon Allah ta yi tarbi ne ba tarbi bane ba dan duwatsu ne su tara gaban take kirga tasbihin da ita in ta yi sai ta ja ɗayan nan ta kirga ɗayan nan har su ƙare duk da haka manzo Allah bai kyale ta akai ba sai ya canja mata da abin da yafi to yanzu kuma tarbi ne wanda aka yi ko da roba ko da itace aka sa cikin zaren lilo ko cikin wani abu wanda bai taɓa faruwa ba lokacin annabi ba ya da asali kwata-kwata cikin musulunci ina fata kun da ku yi hakuri in yi muku zafi Allah ba ku hakuri a to eh bismillah eh ko da itacen waye aka yi waye ce musu dan an yi da itacen zaitun ya zama addini inda kaga kirgi ya bata ma kai to ya wuce sunna duk kirgin da kace wai ai ba zai iya kirguwa ba da yadda to bai da amfani ka kirga duk kirgin duniya da annabi ya inda dai tasbihi ne mai adadi to annabi na yin baya wuce ɗari duk abin da bai wuce ɗari ba za ka kirga shi da in ko ya wuce ɗari to shari'a bata baka limit ba baka iya ga wani adadi da za a ce daga nan za ka tsaya to da haka idan ka iyakance ka ce dubu ɗaya sai a ce dan mai dubu ɗaya dubu goma sha daya sai a ce dan mai dubu goma sha daya miliyan ɗaya a ce dan mai miliyan ɗaya kawo mana hujja wai ce miliyan ka kofa a buɗe kuma wai me amfanin ka kirga faɗa mana mu ji me amfanin ka kirga ka faɗa mutane na yi kaza ibada duk ta rushe gaba daya a'a gudun a lahira kar a yi maka lissafi ba daidai ba to me amfanin girgawar duk wanda zai ce na yi dubu kaza sai ka ce mai amfanin kirgawar abinda Abdullahi dan Mas'ud ya ce kenan ya da sa wadan suna kirgawa ku yi kaza ku yi kaza so kaza ku yi kaza so kaza ya ce ku kirge zunuban ku don ku samu tuba na ba ku garanti din kyawawan ayyukan Allah ba zai tozalta muku da su ba abin da ya kamata da ku zo ku ce ka yau daga safe zuwa yanzu nan na aikata kaza na aikata kaza dan ka samu duba gobe ka tuba daga biyu ko uku ko hudu shi yafi alkhairi saboda ka kirga hasanat din inna allaha la yudhi'u man ajra man ahsana amala kirga ba ta da wani amfani wa alaikum assalam eh mai ahalar ne ce haka duk wanda ya ƙara wani abu cikin sallah da har ya kai yawanta sallarsa ta ɓaci to ban san madogarar su ba amma dai abin da su suke cewa rafkanuwar ne ta yi yawa gaba ɗaya ma baya tare da sallah duk mutumin da zai zo a zahar ya sallaci a takwas to bai san me yake yi ba gama da gare ya daga farko ya fi masa ya fi masa alkhairi waye ce ba zai da tarbi waye ce zai da tarbi malam mun ce maka kirga da in ya ka dole sai ka saba manzon Allah in yatsu ba zai iya ba in yatsu ba zai kirga da ya ba hankalin shi ba zai iya kawo kaza ba waye ce dole sai yayi talatin da kaza ya goma goma mana hadisi ya zo tasbihin ne in ka dama za ka yi goma goma in ka dama ka yi ashirin da biyar biyar in ka dama ka yi talatin da uku duk wanda ka ɗauka cikin sunna ya halatta Eh? goma goma goma goma in ga dama waye sai sai mutum ya yi talatin da uku in ka ga dama goma goma ne in ka ga dama ashirin da biyar biyar ne zai baka saba'in da nawa saba'in da biyar in ka ga dama talatin da uku kowanne hadisin manzo Allah ya tabbata da shi da dama za ku kirga نعم kafuru tana kama ka ne a duk garin da ba a can kake zaune ba ko da akwai mahaifanka a garin yanzu ba can kake zaune ba misali in ka je sunanka ba ko kasar za ka yi manzan Allah a makka aka haife shi nan ne garin su amma da ya zo makka ya rinka yin kasar har ya bata kasar yake don yanzu ba ne shi tunda ya zai hijira ya zama dan madina to haka idan mutum ya zama haifaffen maiduguri ya je kano ya yi kaka gida ko ya je abuja ya yi kaka gida duk lokacin da ya zo maiduguri kasar zai har ya koma ka'idar kenan ko da ya zo da matansa su ma duk kasar za su yi sun zo matafiya ne su duka ita sai mu take ta haka ko sai yan Allah har da wannan babban hannu malamai suna ba da cewa banda wannan kudin ne kawai a ba wanda ce banda wannan duka yatsu mutum zai iya yi da su wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum